أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قام يولا الدين نبي السن فانا da aka ware domin gabatar da wannan daura a cikin waɗannan littafai guda biyar yau muna sha uku ga watan jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin ga watan ɗaya miladiyya dubu biyu da goma sha tara kamar yadda aka gabatar sun jiya wannan daura tana zuwa ne a ƙarƙashin maktabul wayin islami kuma a cikin masallacin shekul islam muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi da ke layin zamfara cikin jikun allah mu ɗaukakin sarki ya mana jagoranci da taimake mu ya ba mu ikhlasi sannan kuma ya azurta mu da aiki da abin da muke koya na ilimi Allah ya sa ilimin ya mana amfani duniya da lafiya kamar yadda jadwalin yake nunawa insha Allah yau za a fara da kitabun iman na babban malami al-imam Abu Ubayd al-Qasim bin rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 224 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a jiya an fara mana bayani ko ma da mana dalilan da suka sa ya rubuta littafin dalili babba shine neman da wani daga cikin ɗan uwa a zamanin sa yayi da cewa ya masa bayani akan wasu matsaloli guda biyar da suke da alaƙa da imani al abu ubayd al-qasim rahmatullahi alayhi ya fara bayani shi muka tsaya ni bayani akan cewa musulunci da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukar da hukuncin su ne mataki-mataki a tsawon shekarun da aka yi a makka abinda aka nemi sahabbai su a wannan lokacin shine su imani su ikirari da cewa Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai cancanta abota masa ba za a haɗa shi da kowa a cikin bauta ba kuma manzansa sallallahu alaihi sallam, shine annabin da ya zaba ya aiko ma wannan al'umma ta a haka ake ana tarbiyyar mutane a ƙarƙashin sunnar Allah madaukakin sarki ta talabbi wato bibiyar abubuwa sannu sannu ba tare da an afkoma da mutane abu a lokaci ɗaya ba to a haka ake tsawon shekarun da aka yi a maka, malam ya ce ko goma ko kuma sha wani muka ce malam ya ƙoƙarin ya haɗa maganganun da aka yi ne na riwayoyi da suka zo akan cewa wata riwaya na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru goma yayi a makka wata kuma riwaya tana cewa shekaru goma sha uku shine ya haɗa maganganun sai ya ce ko shekaru goma ko kuma shekaru goma sha wani abu sai ma da ya ci gaba da cewa rahmatullahi alaihi falamma asaba an-nas ila al-islam lokacin da mutane suka auku da baki ɗaya suka koma zuwa ga musulunci suka shiga musulunci ga baki ɗaya shine azaba ilal islam suka zama ga baki ɗaya sun mika kansu zuwa ga musulunci kowa a karra da shahadatai duk waɗanda suka ce sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance sun tabbatar da waɗannan shahadata ne ɗin guda biyu wato shahadatu an la ilaha illallah da shahadatu anna muhammadar rasulullah wa hasnat fihi rabbatuhu sannan kwaɗayensu da musulunci ya kyautata sahabbai a lokacin ya bayyana cewa musuluncin kawai suke kwaɗayi a cikin tambayoyin da kaisar yaba abu sufiya rabi Allah ba a lokacin abu sufiyar da musulunta ba cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi yake cewa hal yartaddu ahadun minhum غضبة عن دينه هل يرتد أحد منهم غضبة عن دينه شن أكسن صحبان عن صلى الله عليه وسلم أقوان ليه كبار المسلمين يرد يكتب مسلمين أبو سفيان رضي الله عنه يباش عن سأتي لا يرتد أحد منهم غضبة عن دينه أكسن صحبان باب وان ليه كبار المسلمين إنسي شكتن شكتن شكتن to a haka zadahum Allah fi imanihim sai Allah madaukaki sai ya tsara musu imani an sarafa salata ila al sai Allah madaukakin sarki sai ya ce to daga nan a juya a rika sallah zuwa ka'aba ita sallah tun farko farkon musulunci dama ana yin malamai sun tattauna akan yadda sallah ta wasu suka ce sallah ta zo a matsayin nafila domin tana da alaƙa da aƙida kai tsaye shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa yana bayanin akan kafircin tarihi sala mutumin da ya bar sallah ya kama malamai mai su tattauna tarihi ha jahilan ko tarihi ha kaslan wanda ya bar sallah saboda ya ce bai yi da sallah ba ko ko a wanda ya bar sallah saboda lalaci ya kafirta amma dai hadisai sun zo da itlaƙin cewa duk mutumin da ya bar sallah ya fita musulunci to sallah ana yin ta tun kafin a farlanta sauran farillai da aka tashi farlanta ta ce aka farlanta ta rakawoyi biyu kamar yadda hadisin na nashi radiyallahu anha ya tabbata cewa an farlanta sallah rakawoyi biyu ne daga baya sai aka bar sallar tafiya ta zama ka'azi, sallar gida kuma ya zama aka cika ta mai hudu ta zama hudu wadda kuma ba yin ake kamar asuba aka ci gaba da yin asuba ita kuma magariba ba asal ba a mata kaso to kun ga haka aka kai, to da aka koma madina sai aka umarce su da cewa su juya su da kallon ka'aba wanda dama asali ka'aba suke kallo sai aka ce su juya su kalli baitul maqdis shine mataki na biyu النبي صلى الله عليه وسلم زوجي قتاتك كتازوا كعبا تنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق ينزو فولي وجهك شطر المسجد الحرام شين متى تنكش وبعد أن كانت إلى بيت المقدس جاء سلا كاقسم في بيت المقدس أكي كلا فقالت لألا تقنغ تقلب وجهك في السماء حقيقة من جد يا وفتك زوا تما تدعو تدعو بأن يوجه الله سبحانه وتعالى القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس الدعاء ده أبيت سلام يكي يكي ألا مدو كسين سركي يتنى حدينا خلم بيت المقدس أقوم على كذا الكعبة فلنولينك قبلة ترضاها تثبت زام في يد بيك تتحنن على الكملة دخية الدجن الكملة دخية سوء خي الدجن تتفل سامك عزوشي طب دعك فولي وجهك شطر المسجد الحرام ينزي لنزا قتلا فجويا كخلق من المسجد الحرام ومثل لازمي الفرمى الكعبة المشرفة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره saboda a nuna cewa hukuncin ya zama hukman mu'abbadan sai aka ce ne wa haifu ma kuntum duk yadda kuka kasance duk inda kuka kasance haifu zarfun mubhamu yusta'malu fi zaman yusta'malu fi makan ana amfani da haifu a matsayin zarfu zaman ana amfani da shi a matsayin zarfu makan saboda haka duk inda kuke kuma duk sa'ad da kuke sai da sahabbanka fa wallu wujuhakum shatara wa kallan ka'aba ku fuskanci bangaren inda ka'aba take ku haka yi wannan ثم خاطبهم للمدينة باسم الإيمان المتقدم له sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da magana da sahabbai da sunan imani wannan imanin da ya gabata a gare imanin da suka yi shine al-imanu bil iqrar lisani su faɗi da baki domin Allahu a'lamu bi shara'irihim zukatun su Allah ya sani abinda zaka yi hukunci da shi na fili shine su yarda su faɗi la ilaha illallah qulu la ilaha illallah sai Allah ya ci gaba da ba a canza musu suna ba ikon nan da sai suka ce sun yi imani da da Allah to sai aka ci gaba da kiran su da sunan mummunai in Allah ya tashi zai faɗi wani hukunci sabo sai ce ya ayyuhal ladina amanu kaga ana bin su a hankali fi kulli ma amarahum bihi a duk abin da Allah ta'ala ya umarci sahabbai da shi sai ya kira su da sunan masu imani ya ayyuhal ladina amanu na nahahum anhu ko kuma zai hana su wani abu sai ce ya ayyuhal ladina amanu kamar yadda malam zai buga mana misalai domin an nuna cewa wannan imanin da suka yi na farko tun da tarbiyyar su ake yi to suna nan a matsayin masu imani duk da cewa ikirari suka yi da baki amma babu ayyuka a lokacin to in za a faɗi wani aiki yanzu a haɗa shi da wancan imanin da suka yi sai a kira su da sunan masu imani فقال في الأمر في ألا يفتح أشكين لي يتي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا قوة أن تبقي قال رسول الله لو أنتم إيمان أن تبقي لباكي اركعوا ويركعوا يرجع يركوع واسجدوا وركع سجدا الأمر بالركوع والسجود أمر بالصلاة umarni da aka yi cewa a yi ruku'u a yi sujada to sallah ake cewa shi yasa ma ai kuke da kaida suke cewa sunniyat ar-rak'at rak'atan li'annaha la tan'aqil illa bi ruku'i ba a kira rak'a rak'a shi yasa salatul janaza ba a cewa rak'a sai dai a ce arba'u takbirati ba a cewa arba'u rak'ati ko na cewa sai dai a ce arba'u takbirati لأن لا لأنه لا ركوع فيها لا ركوع صلاة الجنازة كما تتسلل تأكي ينتجا تأكي يغفو تباع كلها في أنسى مرفو سيدي أو مسألوني في يا أيها الذين آمنوا ركعوا وصلوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الأمر بالوضوء يا أيها الذين آمنوا يا قولا لكم إيمان إذا قمتم إلى الصلاة إذا فك تاج ذاك يسلى إذا قمتم إلى الصلاة المأمور بها إذا أك قمتم فك تاج ذاك يسلى لو وأن سلى دمك أمر ذاك فاغسلوا وجوهكم وانت فسكوتنكم وأيديكم إلى المرافق سننكم وانت حنوهم كزوا ويوي حنوهم حاجة نبانا سماهم الله سبحانه وتعالى جسم الإيمان da sunan imani Allah ya kira sahabbansa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana nuna cewa da sallah da alwala yanzu sun shiga cikin a'malul iman sun shiga cikin ayyukan imani ayyukan imani da ta karuwa mutumin da ya ce la ila ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya tsaya da yi san da yi alwala ba bai sallah kuma lokacin sallah ya yi shi kuma wancan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aka kira sallah sai ya tafi ya je ya dauki buta ya je yi alwala kuma aka yi sallah da shi to yanzu imanin su ba kai ba shine aqida ahlus sunna wal jamaa aqida tafadulun nasi fi a'malil iman yadda mutane suke da fifiko a ayyukan imani Imam Bukhari a cikin kitabul iman yi babi akan haka babun tafadulun nasi fi a'malil iman mutane suna da fifiko a ayyukan imani sannan wancan da ya ɗauki buta ya yi alwala ya yi sanda imanin shi ya gani yanzu ya tashi daga المؤمن بالإقرار اللساني يزدلعت أحكامه تعمل وتصدق أحكام الإيمان يزدقوا fara aiki أي إيمان shi kuma wancan da bai yi alwala ba bai yi sallah ba ya ce la ila illallah muhammadu rasulullah to yana nan imanin sa tak a matsayin imanin da ikramin lisan shi ne abin da yake nuna mana kuma kan ku nan yana amai da mar ya ba mai da martani ne ga shirkar da ke cewa imani kawai a baki ake kuma a kudurta a zuciya ba aiki shi yana nuna mana cewa e farko ai da bakin aka fara nema a yi da kuma kudirin zuci su kuma ayyukan sun zo domin a nuna cewa imani wani abu ne da ke da tuwa kuma imani wani abu ne da ke raguwa shi yasa sai aka bisa abbai a hankali a hankali a hankali وقالت النهي أنا ما دهني في سي ألا يتاك ترى سحبيد من الإيمان هي هلا وأنا أقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا قوة المكوح الإيمان كفر الشر ربا كنا ربنا وربنا ما لم يكن هذا التشريع أدازي أجمد وانا آية وصفقتي أضعافا مضاعفة كنا تتجرج Allah madaukakin sarki ya bi wajen haramta riba farko riba Allah madaukakin sarki cewa wa ma ataytum min riba yabwa fi amwalin nas فلا يقوم عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أو تقراء فأولئك هم المضعفون أكفارا وقت زكاة تحبي سوى ربنا ان فضاء فضاء وعرضك دومن انتشار الربا فيما بينهم كاد أن يشبه انتشاري كاد أن أن يشبه انتشار الخمر فيما بينهم يدعو بتي على أشخاص تاسكتي كمادا يا أوشين يا أشخاص وده جنبكم سياق وسياق شيء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أكل الربا الأضعاف المضاعفة يد السكيشين idan mutum yana bin wani bashi dama da zai bashi bashi sai su ga bashin dubu goma sai karshen wata zan biya ka a bashin dubu goma wata zan biya ka sai sannan kuma dama idan ya tashi biya to akwai wani abu na dowar sai a ce duk dubu ɗaya akwai ɗari ɗaya kaga zai ba da dubu goma sha ɗaya kenan ya tashi biya ko ranar biya ta zo sai a zo da littafi a yi mai sallama a kofar gida sai a ce in ma an tusajjila wa in ma an tobiya ko dai yau ɗin nan ka ba da dubu sha ɗayan nan ko kuma in kwana ɗaya kake buƙatar a ƙara maka ba za ka iya biya yau ba to za a ƙara daga wani abu to haka haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi sai ya zama ƙila ranar da zai iya biyan bashin nan riban nan ta rubani ta zama ninki sau biyu to sai aka hana su wannan sai amma riba mai sauki wadda za a yi ta in mai sauki sauki to ita ba haramta musu ba in ji wasu malamai ƙarshe sai aka zo sai aka kawo الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس حزوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين حاجة حاجة حاجة الربا بس يعطى شيء إن كنتم مؤمنين عشان إن الربا أي من الإيمان شر الربا ينقص من إيمان عكيله mutumin da ya ci ba shi imanin shi ya rabu ba ce ya kafirta ba imanin sa ya rabu da zai halatta amma riba ya ce ya yi na riba to daga nan in taƙala min kaunihi mu'minan wa fara kafira in ya zama kafir in aka tabbatar masa duk da mawani su suka zama ba su sannan kuma aka tabbatar da shuruɗin tafiyar da wafa a في كنيازة مقاتلية أما مجدد عدل الربا ينقص الإيمان لأنه من أعمال المعصية وأعمال المعصية تنقص من الإيمان شيئا فشيئا أي كم تعبو سنة رجع إيمان المكر أهنك لي أهنك من غير سنة في عندنا مرة في سكية ساكت ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ya ku waɗanda kuka imani kafur ka kashe abin farauta na tudu wa an tum hurumun alhali kuna cikin haram lamanta tafsiri na ƙarshe na farko tafsiri na biyu na waccan aya ya labi na mula ta akulu riba abu afin mubaraka suka ce ai kharajar kalamu makharajar gani ba ba ta daruri ake yi ba idan kharajar kalamu makharajar gani fa na lahu Allah ya yi magana da su ne a mafi yawancin abin da suke yi ko da haka da Allah ce ya yi da jami'in laka kulu riba a ba'afin mu ba'asa abinda suka fi kenan sun fi cin riba ninkin ba ninkin to daga wannan bai hana an haramta cin riba ko da ya karama ba ce a ribar ya fi ko da ba ta zama al'abu'afin mu ba'afa ba duka malamai sun yi waɗannan tafsiran guda biyu ko wancan tafsirin na cewa an bi su ne a hankali ya zama ayar ita ce aya ta tsakiya ayar farko ta cewa za a haramta riba ita ce ta wa ba a fi tumin riba da yabwa fi amwalin nan wadda an kalla suratu rum ita ko suratu rum ko sura ta makiyya ita kuma wannan ya annabi an la ta kullu riba wa asan mubarak sai ta kasance ali imra sai ayar karshe da da sai at-tahrimul bayt ita kuma sai ta zama a cikin ne a cikin suratul baqara الصومة دمسك يا خرج الكلام مخرج الغاية ما في رنجاية أظن ده شيء يعني شيء ساسي الله يعلم بس شيء ده حاجة أما بقى أنا نبي شيء وا ربا إتكلمنا على أو نلدو كذي هم قالوا وشيني ولا شيء ونما في الله ساتة كنا نتعطل النبي صلى الله عليه وسلم باسم الإيمان وما وحرم عليهم سيد البرد ما داموا حولنا matukar suna cikin harami umara suke ko suna aikin hajji ko ko a harami nan alharamul makani domin alharam dini ko uku akwai alharamin shakhsi akwai alharamul makani sannan akwai alharamul jama'i alharamin shakhsi shine an yatalabbasa al-insanu bi الحج أو العمرة mutum ya zama ya shiga cikin aikin hajji ko umara yanzu nan yana cikin ne ya zama muhuri ne ke na sau da abubuwa da yawa sun haramta a gare shi daga ciki akwai farauta na biyu alharmun azzamani lokacin la taqtulu as-sayda wa antum hurum hala kaunikum fi ashhuril fi fi ashhuril hajj kenan a daidai lokacin da kuke cikin aikin hajji kuma kana aikin hajji to kaga alharmun zamani kenan sannan alharmu al-makani su ne hudud da manzo Allah sama ya shata ya ce su ne haram daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa annabi sama ya shata wani wani shi ne ake ce masa haram kaga arafat ba ta cikin haram da mutum ba hajji yake ba umra yake yi ba sai ya sa a ya samu katon zomo a arafat to ya halatta ya kashe ya kashe ya kashe ya kashe ya ci hmm? وعلى هذا أكون كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة أكون لي قسم شيء ثم كان رضا الله تعالى زي إذا صحبا من صلى الله عليه وسلم في هو مني ولما كانت تقوم صاحبه عني بعد الهجرة باين هجرة في إكرام رسول الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده an kira su da wannan sunan kawai kuma ikirari suka yi ne in lam yakun hunaka fardun ghayr domin a lokacin babu wata farilla ba wannan ba ta musu abubuwa sai aka aka yi kiran su da sunan imani kamar yanzu misali ga misali na duniya sai jami'a sai ka baka admission ka je ka karba admission aka rubuta sunan ka cewa ka karɓi admission to tun daga nan za a fara kiran ka da student na wannan jami'a haka ne kuma ku bane amma za ka ce matsayin kuɗi da wanda shi wanda ya yi aji ɗaya ya gama semester ta farko ya gama semester ta biyu ƙila ma aji biyu yake shi za ka ce daidai da kuke da wanda aji uku yake ko aji hudu in kuma kwas na aji mai aji biyar ne ka ce aji biyar kake ka ce daidai kuke matsayin ku ɗaya amma duk sunan ku ne duk sunan ku student student din wannan jami'a amma ba matsayin ku ɗaya ba so da ka matsayin ka zai rika karuwa ne a matsayin ka na student ɗalibin wannan makarantar gwaggwadon matsayin ka da kake ƙara samu da aikin da kake na karatu da kuma natija da kake fitowa ta jaraba ko ba haka bane sannan kuma a jami'a na yakan kori wasu ko ba haka bane sannan akan sagala wasu هو سجل سجل يسحق كلام ولا أكل شيء مودي ثم ما يمشي ولا أبدا ما إيمان يسبيك كاراتين تزيد كم بعد كم يجي أنا يوم ولا فلنك شيء وسنا بتهاب السكوم يبع يحسبون أنهم يوسمون صناعة تلك في أسي مسعى أي كاكا بساك أن أنسى وكرانا كما كاكا كفا أنت قام قطم سنزاك أي كيف أدى بجانبها بني في كرا كذلك تكوش في كذلك تكوش wancan misalin ka ɗauke shi a matsayin takribi ka kawo shi a game da amalin ba mun dace falamma nazalat ash-shara'i da hada a lokacin da hukunce hukunce suka sauka bayan ikirani da aka yi na imani wajabat alaihim wujubal awwal sai ya zama su ba sun zama wajibi a kan sahabban annabi sama irin wajibcin babban nan sawa'an la faqqa bainahuma daidai babu tsakanin su. yanzu mutum da zai zo shi ke nan ya ce a shaɗu an la'ila haɗallah wa a shaɗu an na muhammadu rasulullah amma sai a ce masa ya sallah sai ce ba zai yi ba ne <laughs> musulunci shi kuma yanzu ko ya ɗauki wani abu daga cikin mali ulam min addini bi darura ya musa shi ya ce shi bai da shi ba kaga ya wani imanin لأنها جميعا من عند الله ومن ذكر نصدق الله فيك وبأمره وبإيجابه كما ألا نعباد من أيس كما ألا مدرك تتشيني ودفتاس حكا حكا تتفيا فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة da a ce lokacin da aka umarce su cewa su juya su fuskanci ka'aba a matsayin alƙiblar su da a ce a bau an musallu ilaiha sai suka ce a su ba za zuwa ka'aba ba وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه sai suka ce aiki tun da sun sun yi imani ko su suna nan a matsayin masu imani ko da ba su fuskanci ka'aba sun yi sallah ba wal qillati allati kanu alaiha kuma suka ce su suna nan akan baitul maqdis za su ci gaba da kallo lam yakun zalika mughniya mughniyan anhu shay'a wannan ba zai tina musu komai ba sun ce sun yi imani amma kuma yanzu an ce muku ce ku daina kallon baitul maqdis ubangijin da kuka ce kun yi imani da shi kun yadda da manzansa to a harshen manzansa shi ubangijin ya aiko manzan nasa ya faɗa muku cewa daga yau baitul maqdis ku daina kallon baitul maqdis in za ku sanna ana so ku kalli ka'aba sai suka to ai da wannan gabaki sai wancan dogaran da suka yi na cewa sun yi man jami'i na musu komai domin sun warware shi wala kana fihi naqd li ikrarihim kuma wannan da ya zama ya warware ikrarin da suka domin sun yi abin da aka tsara shi yasa hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi lokacin da aka je eh, sulhu hudaybiya da ya umarci sahabbai cewa su yi abin ya musu nauyi ba su yi ba hankalin manzon da suna ya tashi ya shiga wajen matarsa na da ummu salama ta radiyallahu anha yace akhsha ala qaumiki ina jin tsoron mutanen su kafa bala'i a ko na umarce su da wani abu da Allah ya sa mu mu dukkan mu ba su ba sai na na ummu salama radiyallahu anha sai ta ba manzo su mashara ta ce kai ka je ka fara in suka ga kana yi kai shi ke ka gama ce ta tsamar da musulmai daga bala'i ta sanadiyyar ta aka kubuta shi ke nan mazan sama yanzu ya nemi mai aski aka bara masa aski ana yi kawai shi ke nan zai gashi aska na tsada a wurin da reza لأن الطاعة الأولى ليست بالأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية يوم الطاعة تنقول سكة إكرام الإيمان هو بتفتن تنتع إكرام الإيمان بقى fiye da ɗa'a ta biyu ita ma ɗa'a ta biyu imani ce kun ce kun yi imani da baki to ya za a kun yi imanin da gaske to ga ayyuka an gwada ku da su a ayyukan ku za a gani falamma ajabu Allah wa rasulahu a lokacin da suka amsa kiran Allah da ma'aikinsa ila qabuli salati suka karɓi sallah suka yi ta ka ijabatihim cikin al-ikrari kamar yadda suka amsa kira suka tabbatar da cewa Allah shi kaɗai tantance abota mata kuma manzanta sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah sara jami'an ma'an huma yawma idin al-iman sai waɗannan abubuwan guda biyu suka kasance a lokacin su ne imani me kenan al-ikrar wa salat سوني تسمية ديكي لكي صار جميعا معا إيمانا أي صار الإكرام الأول بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة سوني صار تسقط سوني إيماني على الوقت هي ذا أجانب سنة إيمانية أو من الوقت شيني أن يقر بالشهادتين ثم يصلي يعني. ya tabbatar da Allah ɗaya ne shi ta ɗaya cancanta mata, masa manzan Allah sun ma da salama manzan Allah ne ke kuma a yana sallah kun gani ko yanzu imani ya karu shi wa malam ya ce yana tsammanin wa shahidu kun san aikin tahqiqi ba ka canza mu sai dai kai nan ba kasa shi yasa za ku ga aka ya sa kazal asr haka yake a asalin mahfuza wa fil mawaqin al-atiya wa shahid amma gaba zai nuna a ashahid zai amfani da a ashahid ba a ashahid ba wa da sawabu nuna bi dalili qawlihi ba'da sukuri fa ayyu shahid gaba zai ce fa ayyu shahid kamar nan ba da nufin ashahid domin ashahid shine mai shaida shine shaida amma a ashahid an fa amfani da shi a matsayin wanda

قول الله عز وجل إذن ألا وند هوايا لتوكس حقيقة تبت أجريش وما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قائل لي أخذ أدوانا قائل تحويل القبلة إلى الكعبة أتسن قالوا إني قائل جعل لهم وما كان الله ليذيع إيمانكم ما لم تسيري تنتهي بحفظ كثير أي وما كان الله ليضيع صلاتكم الإيمان هنا الصلاة أطلق اسم الإيمان أريد به الصلاة هل لا تعني به لأن الصلاة شعبة منه من بعد لكن الكل وإرادة الجزء أبلاك الإيمان هنا الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليريء صلاتكم Allah madaukakin sarki zai kasance da ɗai ya bata sallar da kuka yi a baya ba sallar da kuka yi a baya da ku da kuke da rai da waɗanda suka riga suka rasu yanzu ba su samu damar yin sallah zuwa ka'aba ba to Allah ba zai bata sallar da kuka yi ba dukkanin ku Allah zai ba ku lada inna Allah domin Allah bin nasi ya kasance da mutane da ra'ufun mai tausata musu ne a mu'amala da sakamako rahimun mu ne tausayinsu amma da yanzu qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa ar-ra'da alfatu min ar-rahma ra'sa ta fi rahma saboda haka a cikin rahma ake samun ra'sa sai mutum ya zama rahimun ko in ya kai wata matuƙa a rahama موسيقى فانفكوا مدى رأسك وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية من اتبعوها ما كتبناها عليه بكتراء الواجهة فاجع رأسك كما نقول قيم شيء سواء كمان الحبني لألود سوك شيء الود المحبة الخالصة هو الحب الخالص أن السويين لا الوليد الوليد لأن الود خالص الحب أن السويية فكذلك الرأفة خالص الرحمة أن التوسيد أن التوسيد أنت شاكي سمت ce وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم aka ce wannan ayar ta sauka ne a game da waɗanda suka rasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ala salati ila baitul maqdis alhali a lokacin suna sallah a baitul maqdis ba samu damar yin sallah a Kaaba to sai wasu sahabbai fa su ila rasulullahi sallama sai aka zo aka tambayi manzon Allah sallama cewa to su ya sallar da suka yi sallar ta ta take nan a baitul maqdis ake ta talla to yanzu kuma an ce a juya a yi a ka'aba ga wasu kuma kafin ku fara sallah a ka'aba nan su da sun rasu duk sallolin da suka yi sun yi ne a baitul maqdis to me hukuncin sallar ya Allah ta'ala ya dokar da wannan ayar وما كان da ليضيع إيمانكم allah ba zai لرؤوف tuda sallar da أقول تسلل ba. da ku na yanzu da waɗanda suka mutu wannan sababin nuzul nan an rawaito shi daga al-bara'u bin azib al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin kitab tafsir sannan al-imam tirmidhi ya rawaito shi daga ibn abbas radiyallahu anhu ku kun gani ashe yanzu gashi ina ga mun samu a cikin alqur'ani ashe sallah tana cikin mai a'malul iman kai Allah ma saboda nuna muhimmancin haka musamma ha ismul iman wa ma kana Allah yu'i'a imana Allah ba zai taba tozar da imanin da kuka yi falabitu bi dhalika burhatan min da'ihi sai suka dauki wani lokaci daga cikin zamaninsu falamma an jahu ila salati musara'atan a lokacin da suka juyo da gaggawa zuwa da sallah wani sharhat laha sururuhum kuma zukatan su suka wanku suka tsaftaci saboda sallah an zama anzalallahu fardar zakat daga nan sai aka kara musu aka karo musu wani aikin imani aka karo musu zakka kun zai da yadda Allah ta'ala yake sunan tadarrus ko فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما fi imanin يأتى في أيمانهم في إيمانهم فرض الزكاة شيء فرلا تامس زكاة في إيمانهم إلى saboda imanin da suka yi zuwa da abin da ke kafin ka kage yanzu hukuncin musulunci sun zama nawa kenan sun zama uku amma iman sun zama uku al-iqam thumma salat thumma zakat haka ake ta bin الله imanin الله يرتقون درجة بعد درجة من درجات الإيمان يدخلون شعبة بعد شعبة من شعب الإيمان سنة جدا جدا جدا جدا السنة من لكم وأن جدا بإذن الله فقال في أن لا شيء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في سنة سننكم عبادتك وفي سنة عبادتك حتى حتى زكاة سنة وقالت لأنه مرفق من سلسيتي خذ من أموالهم صدقه ثم وتزكيهم بها وصل عليه إن صلاتك سكن له خذ ككربع من أموالهم صدقه صدقتك لقد كنت يسكك وتذكى خذ من أموالهم صدقة كتقوى تذكى أي خذ صدقة من أموالهم كتقوى تذكى بدلوك يسكك wannan zakkar nukirat litusata bil ba an an yi na kira ne kamar khudlin amwalihim sadaqatan maqrubatan ko khudlin amwalihim sadaqatan wajibatan ka karba daga dukiyarsu zakka ta wajibi shi ya sa mutum da zuwa zai gaba ki sai zo da dukiyarsa kamar yanzu misali a ce zo da bank statement ɗinsa yace to ya ba Allah ga abin da nake da shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi karshen hudar da nayi da banki jiya karfe kaza ga shi sakamakon da ya fito kuɗi na na yanzu a banki shine naira kaza sai annabi sallama sai a lissafa sai a fita haka ake yi fa har ya zama sahabbai suka yawa masu dukiya suka yawa a cikinsu فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله wasu suka mallaki gonaki wasu suka mallaki raƙuma da yawa da dabbobi wasu suka mallaki zinariya da azurfa sai manzo sama sai yarka aikawa sai yarka aikawa gida gida a jiya an wa da alhaji wa da mai dukiya a jiya a karɓar dukiya sai fitar ya bada haka a kai kun ga kudin amwalin sadaqatan tufakiruhum tufakiruhum ka tsarkake su da ita tufakkirhum an tufakkiru biha qulubahum ka tsarkake musu zuka domin duk mutumin da ya zaka to an cire masa wani nau'i na ruwa a ruwa wa tana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin a'malul maasiya saboda haka hiya tubatu wa tunafi ila shi yasa ne ce ruwa ba ta haɗuwa da imani a zuciya ɗaya hadisi sahihi rowa ba ta haɗuwa da imani a zuciya ɗaya sai ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya ko dai rowa ta rinjaye imanin ko imanin ya rinjaye rowa ba ana nan ba bai yi mu kafiri ba ne ba ku fahimci wannan kan zama wa indiya kan mu zama wa indiya masu ɗauka irin waɗannan nasosan su fassara sai da suka ga dama a ana nufin tabbas imanin marowaci ƙaunanannen imani domin imani yana ana rowa وتزكيهم بها فانهم كما كتبت في مسلوك يزكو ذلك تطهير تطهير القلوب كما كتبت زكاة تزكية كما كتبت يرسل فانهم كما كتبت جدي وصلي عليه خمس أدواء اللهم بارك اللهم بارك لك اللهم يبارك لك في ايمانك في مالك الا يمكع ان على سندوك يركع الرسول ما هو أتقاو دوسي الزكاة هي مسوء الدعاء أن مكع المكع سن دوسي يكع شين وصلي عليهم أي وضعوا الدعاء شين اللهم صلي على آل أبي أو أي اللهم صلي على أبي أو أي اللهم اذكر أبا أوفى في الملء الأعلى وأثني عليه ya Allah ka ambace shi a sama a wajen mala'ikun ka madaukaka sannan kuma ya Allah ka yabe shi to kun ga wannan shi ne so da ka yanzu mun sama daga cin amali iman bayan ikirari mun samu abu biyu ba da ikira mun samu sallah ko mun samu zakka haka Allah yake ta bin sahabbai a hankali a hankali bayan ikirari kuma sai ana nuna musu cewa imanin mutum baya tabbata idan ba da aiki ba mun gane صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين